sauraro Assalamu alaikum barkaba da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ilalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan makon zai yi duba kan wani sauyi da ake fuskanta game da cutar sankarau cutar da bisa al'ada aka saba ganin ɓullarta a lokacin zafi amma kuma a wannan karin ta sauya salo da yadda take ci gaba da bayyana tare da yin barna a wasu sassan jamhuriyar Nijar musamman jihar da magaram. Daga jihar ta da magaram mun fara da tuntuɓar Dr. Abu Yahaya daraktan hukumar kiwon lafiya na jihar wanda ya yi mana ƙarin bayani kan yadda cutar ta faru. Tun tara ga wancan wata da ya shige Desambar muka fara samun wannan malati mun ɗauki matakai an je an tsara an yi runhuna an kai likitoci an kai magani an yi shela ana ci gaba da shela cikin gari duk wanda adda wannan alamu ko wanda ya ji alamu ko wani irin rashin lahiya ya zo likita a bincike shi a tabbatar da mina ne ya gare shi in ita ce wannan cuta a mishi magani tanda a zahiri an kasanta wannan cuta sai aka wayi gari lalle ga ta ko muna a ɗari muke samun ta yanzu na ce muku wannan shekara biyu mara suka wuce baya a wannan lokaci na sanyi muka samu wannan cuta to abinda ke yawan kawo irin wannan wannan cunkoso mutane suna shakuwa da junansu kwarai. Eh. Kusan kowace shekara kasashen yammacin Afirka na fuskantar annobar cutar ta sankarau amma a lokacin zafi sabanin sanyi da aka ga bullarta a bana. Mun tuntubi Dr. Altina Muhammad Duce malami a jami'ar da magaram danjin jin dalilan da suke ganin ya sanya cutar sauya salo. Ba abun ban mamaki ba ne ba a samu sankarau yanzu da ake sanyi tunda ai ga abun da aka sani in akwai iska ne wanga iskan shi yake kawo cutar sankara amma lalle an yi ganin ta lokacin da zahi ya shigo sosai shi wanga iskan in yana zuwa yana sanyawa kamar inda mutum yake lunwashi wanda muke ce ma rhinopharynx sai ya bushe sosai in ya bushe nan babu hydratation ana samun wuri mutum yana samun ulceration don ita kwayar cutar tana shiga nan wurin in ta shiga nan wurin yawanci mutane ba za su yi rashin lahiya ba amma akwai mutane yan kaɗan wanda daga nan kwayar cutar za shiga cikin jinin su har ta je ke cikin kwakwallo ta sa na rashin lahiya da ake ce ma meningitis to in mutum yana da kwayar cutar cikin kamar rhinopharynx ba ta sa shi ba cutar meningitis ba ba ya iya sanya ma wani ita balle cutar ta bayyana ba mutum wanda yake iya sanya ma mutum cutar har ta bayyana har ta zama lahani mutum ne wanda deja ba da lahiya yana da rashin lahiya da ake cema shi ne yake iya kawo wannan cutar to shi lalle in yana tare da mutum wanda kamar yana jiye shi yana kula da shi in ba ɗauki matakai ba yana iya sanya mishi wannan cutar cikin ta cikin lumfashi salon da cutar da sauya na saurin yaduwa da kuma saurin kisa a wannan karan ya sanya mahukuntan kasar a bangaren kiwon lafiya ci gaba da jin hankalin jama'a kan muhimmancin bayar da haɗin kai don dakile yaduwar ta lawali isa shine jagoran al'umma umar garin dini yankin da cutar ta yi barna ya ce tabbas jama'arsa na bayar da haɗin kai ka san bana ba zata ne tawa mutane dan da hali da ba a gane ba an samu wajen mutum ko wanda suka zo sai daga baya likitoci he suka gano za ka gano an je sai a hudawa mutane ya likita kuma sai a rike su a ba su magani da su warke sai a taso su kuma da farko babban abin da ya abin nan in yan jiya sun tafi can likita kuma masu gani aka yi aka yi su fasa zuwa tunda cuta ce wanda ake ɗauko kenan wanda ya je in ya zo gari ya ɗauko halu wasu su kamuwa suke sai da aka samu aka nemi dogarai suka tsare in dai ba mai jiya bane babu wanda yake zuwa ya eh, gurin mara lahiya. To ko akwai wani bambanci tsakanin cutar ta san karau da ta bayyana a yanzu da kuma wadda aka saba gani bisa al'ada a lokacin sanyi? Dr. Altine ya yi ƙarin bayani. Lalle kwayar cuta wadda ake samu yanzu shekarun gana baya na meningitis ta bambanta kaɗan da wadda aka saba sani eh, shekaru wanda suka wuce. Tun da tun alif dubu biyu da goma Nijar aka yi shawa na meningitis ta wadda aka ma kowa ita nan Nijar. Eh allurar rigakafi da aka yi. Wannan allurar rigakafi ita ta sanya wannan kwayar cuta ta farin da take sa ta nan Nijar sam ta bace sosai ba a samun ta kwarai yanzu. Ita ce ake ce masu sha'a. To bayan an yi wannan shaushawa yanzu muna nan yanzu wajen shekara goma ko tun alif dubu da goma sha biyar aka fara samun wagga sabuwar kwayar cuta wadda ke sa meningitis da ake ce masu shi. Ban ce ba lalle dan tana su shi ba ne ake samun meningitis tun yanzu akwai sanyi ba haka nan bane ba tun tun da mun ma meningitis an ce lokacin da ake samu wanga iskan lokacin nan meningitis take zuwa amma ta yawa cikin zahi in kuna tunani nan da shekara uku nan mire an samu meningitis cikin lokacin da akwai sanyi to ito ga kwaya cutar wanda ake ce ma C ba ta bambanta bane ba sosai da A bambancin su ke rigakafi na vaccination da ake yi ba iri ɗaya bane ba ake yi na A da wanda ake na C amma in mutum yana da cuta ba ka iya ka gane ba meningit kin da ke gare ya kwaya cutar ta a ce ko ta sai ce in ba an ɗauki abin da ake ce ma lcr an shi an yi examen a gane duk da kasancewar cutar ta sankarau a jerin cutukan da ke saurin kisa matukar an samu bullarsa a kasashen afirka hakan ya tilasta hukumomi ɗaukar matakin bayar da ta wasu iyaye da yaransu suka yi fama da cutar sun bayyana mana yadda cutar ta faru sunana maryam kana kwance da dare ciwo he yanzu an ka zabirin wannan ka tashi ciwon kai zazzabi zazzabi shi kenan wuya kawai hiya sai ya san kare kuma hiya je likita da ta nan da tai an ba ta magani kuma ta samu lahiya mun zo gida kwanan mu hudu muka zo gida ta samu sauki mu yanzu wannan abu ne zo gari muna nema Allah kama mu Allah kai Allah ubangiji ya ka ahuwata likita ta kama mu Allah kama mu muna jin tsoron ta an ce wani ya kama wani ma tsoron kar ya kame yake muna nema ku goya mu baya Allah ya goya mu Allah ya kare wannan abu ba a bari a je gani ba wanda aka bari ya je gani kenan tsoro ne ake kan wani ya ɗauka duk wanda ya je zai kawo ta gida kuma shi ne aka hana wannan kowa ya je Allah Ubangiji ya ka saukin abin mu da aka hana mu mun kama goyon bayan abin mu allurar rigakafi muke so ma manyan mu da yaran mu kwanmu da kwalkwatar mu a zo a mu Allah ya kare mu wannan abu kowa da kowa zai ba da haɗin kai muna goyon bayan a zo a mu wannan abu allurar wannan a taimaka mu. Mahukunta a kasashen Afirka ciki har da Nijar na ɗaukar matakin bayar da rigakafin cutar ta sankarau sai dai hakan bai hana ci gaba da ganin bullarta a wasu lokuta. Mun sake tambayar Dr. Altine don jin dalilan da ke haddasa hakan. To allurar rigakafi da ake cewa an yi ta yi yawanci wadda aka yi ta waccan kwayar cutar ce ta hware wadda na muka zance wannan akin amma sati biyu wanda suka wuce ai eh, an samu meningitis nan kusan da magaran jihar Mirya ko eh, da aka samu NDRSP sun yi kokari da gaugawa aka samu allura kahi wadda tana da kula da wannan kwayar cutar sabuwa da ake ce masu aka yi maza aka ma mutane rigakafi amma in kuna tunani bara an yi allura rigakahi ta meningitis amma wannan allura rigakafi saman wannan swishkin tafarin ce a aka yi kenan wannan rigakafin da aka yi bara ba zai hana ba mutane su ɗauki meningitis ta ga sabuwar kwayar cuta c akwai matsala tun da sai an yi kokari an samu allurar rigakafi wadda take kulawa da wannan sabuwar kwayar cutar c babbar shawara ya kamata a sani meningitis akwai eh, allura ta rigakafi amma kuma meningitis akwai magani da ake ma mutum ya warke in aka samu aka kawo dan malati da gaugawa a likita Dan shi mutane ya kamata su gane ba masassarar cizon sauro kaɗai ke sa mutum masassara ba da ciwon kai cikin wanga lokacin babu ma sauro sosai in aka ga mutum yana da masassara yana ciwon kai balle yana yin amai to ai gaugawa a kawo shi likita in aka ga mutum wuyan shi ya yi tauri ai gaugawa a kawo shi likita in aka ga jinjiri baya ya rike kan shi madiga shi ta ƙara girma to ai gaugawa a kawo shi likita dan saboda meningitis in aka yi saurin kawo mutum likita ya mishi allura da gaugawa yake warkewa amma in aka bari har mutum ya yi nisa ya hita cikin hankalin shi aka kawo shi likita to gaskiya a kowaya a mishi magani ya wari. kalaman dakta altina muhammad duci kenan malami a jami'ar da magaramta jamhuriyar niger. allah ka ba mu sa'a mai sama allah ka taimake mu amin. allah ka ba mu sa'a mai sama allah ka taimake mu amin. zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin Sabuwar nau'in cutar ta sankarau da aka bayyana ta a matsayin wadda ta fito daga rukunin ca ta firgita jama'a ba kadai a jamhuriyar Nijar ba har ma da makwabtan kasashe inda kiraye-kiraye ke ci gaba da yawaita wajen ganin an gudanar da gangamin rigakafinta kamar yadda aka yi wa ta rukunin A don dakile yaduwar ta. madalla duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international arafai kana wakilin mu ibrahim malam cillo sunana azima bashir aminu ki fatan allah ya kara mana lafiya